وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na jami'u turmuzi ko sunan a turmuzi na al'imam abu isa muhammad ibn isa a turmuzi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjidus salafiya a wannan unguwa ta jugwal garin biyu jihar borno muna daren a litinin 11 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren 18 ga watan hudu april shekara ta 2016 miladiya mun karatu duka 20 da nawa 22

باب منه شنو حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو جمرة اسمه نصر ابن إمران الضبعي باب منه حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وين عن الأسود نعم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات عائشة الله يقرأ متى يرجع تشي النبي أنا صلى تكين دري قيام الليل yana yin raka'o'i guda tara kaga can kuma ya ce wa fil babi ajira annabi yana sallar dare raka'a tara tara a wannan hadisin na aisha yana da tsawo yadda hadisin yake a sa'ad ibn hisham ya tambayi aisha ce ya uwar mumire ki bani labari game da wutirin annabi sai aisha ta ce mun kasance muna tanadar wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aswakinsa da ruwan alwalarsa sai ya kwanta barci sai Allah ya tayar da shi a lokacin da Allah ya so idan annabi ya tashi cikin dare sai ya aswaki sai ya yi alwala sai ya yi nafila raka'a tara in ya tashi raka'a tara in ji Aisha baya zama a raka'a ta ɗaya da ta biyu da ta uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas sai a na takwas zai zauna ya yi tahiya in ya yi tahiya ya sallame sai ya tashi ya kawo ɗaya ɗin idan ya kawo ɗaya sannan kuma sai ya yi wani raka'a biyu yana daga zaune ya zama sha ɗaya saboda haka da kace tara ba a tara ya tsaya ba tara a tsaye biyu a zaune ya zama na sha ɗaya sannan kuma imamu turmuzi ya ce wa filbabi an abi huraira a babin an samu hadisi makamanci haka daga abu huraira hadisi abu huraira shine wanda imamu ahmad da imam muslim suka kawo cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya tashi sallar dare in ji annabi idan ɗayanku ya tashi sallar dare in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bude sallar dare din da raka'o'i biyu marasa nauyi saboda haka ya zama sunna idan ka zo sallar dare sai kai raka'a biyu ko fatiha da inna tsaina raka na fatiha da wal asr ko kulhuwa? huwa an gane ko kai raka'a biyu marasa nauyi wannan na ce na nafil filin bude sallar dare sana ko yace wa zaidu bin khalid akwai hadisin zaidu dan khalid hadisin zaidu dan khalid shine wanda imam muslim ya fitar yake cewa shi zaidu dan khalid na lura da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai na ga da yazo zai fara sai na fila raka'a biyu marasa nauyi an gane ko wancan ko mun ji bayan yayi wuturi sai raka'a biyu a zaune ko to ya zai da hadisin da ku sanya ƙarshen sallar ku na dare ƙarshen sallar ku na dare hadisin da yake ku sanya shi ya zanto me ya zanto wuturi ga yayi nafila raka biyu bayan shi da ce mai yiwa yana nufin ku sanya ƙarshen sallar ku a tsaye na dare wuturi amma bayan wuturin ana iya yin sallah daga me daga zaune والفضل بن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح من هذا الوجه إمام الترمذي ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش قال أبو عيسى وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم mafi yawancin abin da aka ruwaito daga annabi fi salatin laili game da sallar dare salasa ashar raka yana raka'o'i nawa sha uku ma'al wutri tare da wutri wa aqallu ma wusifa bihi mafi karancin abin da aka siffanta shi da shi min salatin laili bil laili a sallar sanadare ta su raka'at raka'o'i tara kenan imamu turmuzi ya ce idan annabi ya yi nafila da yawa cikin dare mafi yawa shirin waye da ya ce sha uku mafi kankanta shi ne tara sai mu ƙara wanda ya fi yawan yi fa shi ne sha ɗaya duk da in an ce sha uku da sha ɗaya ba su ci karo ba sha ɗaya ban da rakata alfajir sha uku da me da rakata alfajir ina fata an gane babun idza nama an salatihi bil layli salla nahari jama'a idan mutum bai samu nafilar dare ba ya saba yi to sai ya rama ta da yaushe da rana daren barci ya gallabce shi sai da rana sai dai akwai bambancin yinsa da dare da yinsa da rana yadda hadisin zai gaya mana haddasa na kutaiba قال حدثنا أبو عوانة an qatada an zurara bin aufa an sa'ad bin hisham an aisha qalat aisha tace kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza lam yusalli min al-layli annabi ya kasance in bai samu sallar dare ba mana aho min zalika nau barci ya hana shi ka san barci wani lokaci kai annabi ma sai fi karfin ka idan barci ya hana shi na filar dare saboda gajiya to au wa aynahu ko idan sai fi karfin sa duk barcin ne dai ko to salla minan nahari sintai ashar raka sai rama su da rana amma dozu daya kaga da dare ne sha ɗaya ba to inda rana ba sha biyu don ba a wuturi da rana wuturi sai dare ina fata an gane kenan idan ka saba kiyamu laili raka tara sai baka samu kai da daddare ba in gare waye sai ka yi guda goma in ka saba yin uku ɗaya sai baka samu dama ba sai ka yi biyu da rana in ka saba yin uku sai baka samu dama ba don lalura sai ka yi sa hudu da rana in ka saba yin biyar sai shida da rana ina fata an gane sai mala ya ce ƙala abu isa hada hadisun hasanun sahih ƙala abu isa wa sa bin hisham هو من عامر الأنصاري وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي إذا متى يدعى عنه بمباشر عمل تنبأ بيا هقولي muna so mu kai karshen babin in tambayar sa bai warware ba sai mu sai ya tambaya amma ishara yana da tambaya sai ya zauna a reji wannan kenan حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم الأنبري قال حدثنا عتاب بن مثنى عن بهز ابن حكيم qala kana zurara bin ɗan zurara aufa ya kasance qadil basra alqali ne a garin basra basra a wani kasa ne malam haruna iraki kai ba ka sha mukuwa iraki na'am ka san malam haruna ya yawo ya sai kayan gwari da yawa a garuka da yawa mai yawa ya je basra زرارة دان أوفا يا كذا قاد البصرة القاليني أجر البصرة فكان يأم في بني كشير يا كذا سينا ليمنجي القبيلة بني قريش فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نكر في الناقور فذلك يوم إذن يوم أسير خر ميتا فكنت في من احتمله إلى ذلك كاجم ذا جماعة ما في إيماني kaga zurara dan abi aufa ya kasance me yasa malaike mana bayanin zurara dan abi aufa kazan zurara dan abi aufa yana cikin sanadin hadisin da aka ce idan manzo Allah bai samu nafilar dare ba yana yi da ranar 12 da ai mun ce hadathana qutayba qala hadathana abu awana an kasa da an zurara bin aufa to shi zurara dan aufa din qadil basra alkali ne a garin basra فكان يؤم في بني قشير شين الإمام أنغور قبيلة بني قشير فقرأ يوم رنين جامو صلى في كرنتا في صلاة الصبح أصلى الأصباحي ينا كرنتا سورة المدسر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير فآي بني ما استوجفا آيين أكوي برازنا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يدمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وضع أي كرشة عليها تسعة أشهر فهنا كررت وانا آية فإذا نقر في الناقور التي إذا أكي بوساء تكنكه فذلك يومئذ na عسير wannan rana da za a yi busan kaho busa na tashin kiyama rana ne asir ala wasu fa'il mai tsanani rana ne na balbalin bala'i limami kuma alkali zurara dan aufa yana karanta ayar kharra gita kawai sai fadi gawa ayar ta kashe shi tsoron Allah har zuciyar ta buga tsoron wannan ranan ya sa har zuciyarsa ya buga waliyan Allah ke sun san Allah ba wai su suna barazana suna tseratar da mutum ba sai mutu fa kuntu fi man ihtamalahu ila dari in ji bahaz ibnu hakim ina cikin wanda suka ɗau gawar shi suka kashi gidan shi don Hakim ba shi shata in kana karanta tarihi salaf da yawa an karanta ayan tsoro a qur'ani wani kaga ya ta wani kaga ya mutu ba su kare ba akwai waɗanda suka mutu don ayoyin alkur'ani har eh, kamar a 2013 na yi wata hudu ba mai taken katil kur'an wanda kur'ani ya kashe su akwai malamin da ya wallafa littafi sunan littafi ma katil kur'an tarihin wayanda suka ji aya suka mutu don tsoron Allah da wayanda suka ji aya suka shiga jinya sai na umar sau nawa ya karanta ayar azaba don sai ya ji amma kai yanzu sai a zazzago wazin tashi alkiyama hawan jinin ka ba zai tashi ba amma kudin ka na bata sai hawan jini ya tashi shagon ka na kama wuta sai hawan jini ya tashi shi yasa khulait rahimahullah khulait yana karatun alkur'ani ya zo aya ta hamsin da bakwai a suratul ankabut kullu nafsin za'iqatul maut yana yana limanci sai yana ta maimaitawa kullu nafsin za'iqatul maut yana ta maimaita aya yana ta maimaita aya kawai sai ya ji a sahun baya an kira shi an kira shi zuwa yaushe za ka riga maimaita ayar kana so sai an kare ne yanzu na ka kashe mutum hudu cikin aljanu ba ga mai maganar ba aljani ne yake magana aljanu suna zuwa musulman su za ku musulmai cikin su wa anna minnal muslimuna wa minna duna zalika wa anna minna salihuna wa minna duna zalika wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun ضيع كنا طرائذ كده ده ضيع فمن أسلم فأولئك تغروا رشدا وأما القاصدون فكانوا لجهنم حضبا أبو لكنونا مكاكل مؤمنين الجنة وإن صرفنا إليك نفر من الجن نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنسجوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا الجنة سنجي النبي أجامس وازي أداجه sai ji wani a sha aljani ne ke kira sau nawa za ka maimaita ayar haka falakar ta biha arba'ata nafar min aljinni lam yarfa'u ru'usahum ila samai hatta matu hatta matu har suka mutu yace aljanu suna bin ka sallah muminan cikinsu yanzu haka kudu sun mutu kana karanto ayar fa idza nukira fil suna tsoron daga ido masu kalli sama ayar nan ya kashe su wani ya ji wani yana karanta wannan aya ta talatin a suratu yunus wa ruddu ila allahi maulahumul haqq za a mayar da mutane zuwa ga allah majidincinsu na gaskiya su gurfana a gabansa su tsuguna a gabansa da ji an karanta wannan ayar kawai sai yi ihu bai rushe ba yana ihu har ya mutu wani ya ji wani yana karantawa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ma يا ya suka yi imani ku tsare kanku da iyalanku daga wata irin wuta makamashin ta mutane ne da duwar wasu akan ta akwai mala'iku masu tsananin fushi masu ƙarfi. ba sa saba Allah da abin da ya umarce su ko suna aikata abin da Allah ya umarce su sura ta 66 aya ta 6 sai faɗi ya mutu sannan an jawo fadailu dan iyas menene sababin mutuwar ɗanka yana da ɗa matashi me yasa danka ya mutu sai ce sun jana jana karatun alkur'ani yana ta maimaita wata ayar azabar allah kawai can muka je muka gawar shi shi yasa su wani ana kiran su katil alkur'an da qur'ani ya kashe su kaga akwai wasu munafikai yan boko haram sai ga mutum zai ce da ƙur'ani da daguta ya kashe shi gwanda ƙur'ani ya kashe shi sai ya rantsuwa a kan ƙarya ya ce shi ba baya bin abu wai ai musu fatawa da daguta ya kashe ga gwanda ƙur'ani ya kashe ka to in ƙur'ani ma ya kashe ka ai suna ba ai kashewan kala kala ne kai din ne ka a kan ƙarya sai Allah ƙur'ani ya kashe ka sannan ranar kiyama ci gaba da baka kashe. abinda ka rantsa a duniya don kar a maka sai ka rantsa kan ƙarya sai Allah ya kashe ka sai Allah ya maka a ranar kiyama fa yawma idin la yu'azzibu azabahu ahad wala yusifu wasaqahu ahad amma wai da ake nufi qatl alquran sun ji ayan qur'ani ne imani da yadda ya tsoratar da su ga wasu da Allah suka gudu amma kai imani da tsoron Allah bai hana ka kashe mutane ba saboda haka jama'a qur'ani fa ba jarida bane Allah ma ya faɗa ba jarida bane ba shafa labari shuni bane wa ma huwa bil hazl innahu laqur'anun والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع سمع إنه لقول فصل وما هو بالهزل ما جريدة بني يا في كركي متنبرين دي أمر amma shi nan ana karanta shi amma zuciyarmu sai bushewa ke a karanta ayoyin kiyama ayoyin kaza amma matsalar sun makasar qulubukum min da zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa babun ma jaa fi nuzulir rabbi ila as-sama'i ad-dunya kull layla babin da ya nuna kowane dare Allah yana saukowa sama ta daya kowane dare yana saukowa sama ta daya إمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن صهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ألا ينسوق وسمة ديا حين يمضي ثلث الليل الأول لوكا da ثلث dare na يتفي fa yaqul sai Allah ya ce anal malik ni ne sarkin ni ne sarkin man zalladi ya du'uni fa astajiba la wa zai roƙe ni in amsa masa ina mai neman aure in amsa masa ya zo kawai ya roƙa ina mai neman kuɗin jari ya zo ya roƙe amsa masa ina mai neman lafiya ya zo ya roƙe ni amsa masa ina mai neman ƙarin mukami ya zo ya roƙe ni amsa masa ina mai neman mulki ina mai neman aljanna haka Allah yake cewa hatta buƙatar ka Allah yana ambata ina mai neman ya ci fefa ya zo ya roƙe ni amsa ina matar da take neman aure ta tashi ta roƙe ni amsa mata ina mai matsala tsakanin mijinta haka Allah zai rika ci ina mai bukata amma wani ya ja bargo sai barci yake yi yana jan ayoyin min shari bai san ina yake ba wani ma da gajeren wando yana ta barci wani ma da gumi da sauro sun hana shi barci don wawanci da sakarci ko ba zai tashi ina filar ba ko lokacin Allah yana ta shaida ba barcin ba ba iska mai daɗi ba Allah yana yana kiran ka wani ko damuwa ne ya hana shi yin barci to ga lokacin kuma Allah yana cewa tashi ka eh, tashi kamar ministan kuɗi ne ya zo <laughs> kana kai ni damuwa ta kwata kwata a bani kwata miliyan dubu ɗari biyu da hamsin sai ministan kuɗi ya zo da jaka kana ta cewa wayo talauci yana cewa wa zai zo in bashi miliyoyi wa zai zo in bashi miliyoyi <laughs> sai ka ki zuwa to haka lamarin yake ai kana da wannan Allah dan uwa zaka saurari boka kana da wannan Allah hankalinka zai tashi kana da wannan Allah wani damuwa zai dame ka kai musulmi fa dan gata ne Allah ya baka hotline hotline lambar ta musamman fa ya baka sulusun dare na ƙarshe daga karfe biyu dare zuwa ke tura alfijir karfe biyu uku hudu har zuwa biyar sai biyar ya rufe kofa a yanzu kenan tana biyar alfijir ya keto duk yana sauraron ka ko ya baka ya baka wasu lambobi na musamman wanda in ka kira ma kiran ka din zai karbi da wuri shine ya hayyu ya kayyo bismillahil azam ko ya al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah zai ce wa zai roƙe ni in amsa masu man zallazi ya fa ne fa'afirala wa zai zo ya nemi gafara na in yafe masa yanzu fala ka zalika Allah ba zai rufe baki ba yana ta wannan kira yana ta wannan kira hatta zai alfajar har alfajr yake to yadda zaka akwai shirin da zaka ana yi a talabijin kamar wisal tv na ga kuma yau kamar tara da minti goma na ga sun tuttura sakonni to za ga ai ana iya kiran waya kai tsaye wani ya faɗi ra'ayinsa ko ya tambaya to yanzu kenan ga Allah kenan a sama ta ta ɗaya ba ta bakwai ba wannan ta ɗayan ya zo yana ta wa zai roƙe ni wani yana ƙeraren gida yana barci wani ko yana bukkarsa ya tashi ya roƙa ya haye wani ko yana ƙerarren gida gidan da ya kai na biliyan ya tashi yana roƙo ga wani can yana ɗauke da manya-manyan talauci yana tabarci lokaci mai daraja jama'a irin wani ba ka gani wani yana wahala a karkashin shayi kan alkawarin karya ga na Allah kuma na gaskiya Allah yana son ka san yanzu wani babba in zai zo kuma ya san yanzu ana kakaran shi zai yarda a san zai zo sai shigo a boye za ka zo ka ji ya shigo ya riga ta to shi Allah shi baya tsoron talauci jama'a an gane ko don duk abin da ya bayar babu abin da zai wa arzikinsa shi yasa ya gaya mana lokacin ko ba wai sau ɗaya a shekara ba ba sau ɗaya a wata ba ba sau ɗaya a mako ba a kullum haka yake قال وفي الباب عن علي بن ابي طالب وابي سعيد ورفاعه الجهني وجبير بن مدعم وابن مسعود وابي الدرداء وعثمان بن ابي العاص شكي يكي وكاي لتي كو ka ka naji ka bude mana hanya ya bude mana hanyar da maturu to Allah ya albarka jazakumullahu khairan wannan kenan sai ya ci gaba da cewa qala abu isa hadithu abi huraira hadithu hasanun sahih saqakum allah min al ko na wa qaru ya hadha al hadith min awjih kathira an abi huraira an nabi annahu qala yanzilu allah azza wa jalla hina yabqa thuluthul layl al akhir Allah yana tsohuwa lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage saboda haka baiwar Allah in kina da damuwa bawon Allah in kana da damuwa a daren yau sai ka yi kar ka manta ka roƙi aljanna aljanna wannan ka roƙa yawwa saboda haka jama'a mu yi amfani da irin wa'annan lokutan Allah madaukakin sarki yana sauraron mu shi yasa zaka wasu bayan Allah na kwarai yadda suke da irin wannan lokacin akwai wani da ya rubuta littafi a kan tarbiyya mai sunan littafin abu ammar mahamudu na misri yawa a cikin littafin tuhfatul arusiyina ya kawo wannan yace wani bawan Allah ne shi sai tashi cikin dare irin sulusun dare na karshe ya tashi iyalansa sai su yi na firfiru daidai wannan lokacin sai a ajiye akwati neman taimako kowa a famine ya kawo ya kawo ya kawo a tara shi daidai lokacin da Allah yake sama ta ɗaya sada kuma shi kenan sai a eh, sai a dubi akwai irin zaga akan account din taimaka marayu a duniya ga lambobin account to daidai wannan lokacin sai a tura su kaga kai ma za ka yi kai amfani da irin wannan lokacin sai ka tashi irin wannan lokacin ka yi nafilar dare dama ko wani mabukaci ka ce masa ya tura maka lambar account ɗinsa za ka taimaka ga wata kungiyar tallafa marayu ko wanda suka musulunta ko kuma gina masallaci ko gina makarantu sai ka tashi daidai wannan lokacin dama mu wayar ka mai transfer ɗin nan ne ina ta an gane to shi shikenan sai Eh, ka yi nafi filinka sai ka danna ka danna sai alal ka danna ka danna da eh, kamfani ta nuna masa alal a lokacin da barci ta hana shi bai gani ba da ne da wata hana yaushe ka tura wannan lokacin to ka zan morewa da Yau wato kaji network ma fi kyau a wata lokacin ga masu free call sun shaida kwanan ce magidanci baya free call <laughs> masha Allah masha Allah to kun ji lokaci ne albarka Allah sa mu more wa'annan lokacin babun ma a fil a bil laili ko babu abin da zo game da karatu da daddare karatu da daddare nau'i biyu ne na nafilar dare sai ka ta cikin daren za ka yi nafila ah, sorry in za ka yi nafilar dare za ka yi karatu a ciki ko kuma a'a kawai ka tashi da daddare kai ba sallah za ka yi ba ka ɗauki qur'ani ka fara karatu ko mace tana haila sai ta tashi ita ma za ta mori wannan lokacin sai ta yi karatunta kuma dan uwa ko da ba za ka yi kai sallah a lokacin ba in ka farka ka daga hannu ka ce ya Allah ba ni kaza to shi da ke da ya kawo hadisi yake cewa حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن اسحاق يزيد جاء مكه ان ذاك يصلى درن غير irin ذاك kar ka yi karatun da zaka hana makotanka barci shi yasa ko lokacin ta'ajiri kar a kure na'ura da yawa ina ta an gane an kasa da annan nabi kala annabi ya faɗa li abi bakar annabi ya kira sana bakar ya ce masa marar su bika na wuce wajen gidanka wa anta taqra'u kana karatu wa anta takhfidu min sautika amma muryarka ya yi kasa da yawa faƙala sai sai na abubakar ya ce in ne asma'atu man je ya ya annabi ai na jiyar da Allah da nake ganawa da shi ko ya ji ai faƙala sai annabi ce ƴar fa ka kaɗan ɗaga volume ɗinka kaɗan ka daga muryarka kaɗan sama da wannan wa ƙala li umar annabi ya ce sai na umar marartu bika wa anta taqra'u wa anta tarfa'u sautuka sautaka na wuce kana ɗaga muryarka kana sallar dare mutum yana farkon layin ku zai ji muryarka me yasa kake haka qala inni uqidul wasnan ina farkar da mai gengedi wasnan shine wanda barcinsa ba nauyi sina gengedi wa aqrudu shaytan ko in kori shaytan qala ta nabi ta ikhfid qalilan kai ko ka dan rage muryar kadan abubakar aka ce ka kara kadan umar aka ce ka rage kadan wa kadhalika ja'alnakum ummatan ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا an gane ku wa'in lazina idza anfaqu lam yusrifu sai me wa lam yusrifu wa kana me na zalika kawa shi yasa manzo Allah in kana karanta shama'il muhammadiyya komin sa medium size annabi ba dogo bane ba gajere bane tsaka tsaki ba fari fau bane ba jazir bane tsaka tsaki annabi ba mai jiki bane ba siriri bane tsaka tsaki idon annabi ba fari kau na sosai ba ba ja ba tsakatsaki duk komai da ya turmuzi ya kaji kan shama'il muhammad ya komai na annabi tsakatsaki komansa tsakatsaki قال وفي الباب عن عائشة وأم هاني وأنس وأم سلمة وابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإنما أسنده يحيى بن عيسى عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما روى هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة قالت عائشة تتي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تتي قام النبي بآية من القرآن النبي أي قيام الليل ده آية أين القرآن ليلة النذر kai wata in kaso in ka sai kiyamu laili ka riga karanta ayatul kursi ka riga maimaita annabi ya saba kiyamu laili aya daya in tu'azzibhum fa innahum wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim aya ne ta maimaita wata rana in kaso da sai ka ji imaninka ya tsaro ka rika maimaita shi wannan kenan kala abu isa hadha hadisun gari min hadal waje. saboda haka ana iya tsalla da aya daya wannan aya ta 118 a suratul ma'ida in tu'azibhum fa innahum ibaduka wanda annabi ya aiki da shi حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ناتبع عائشة يا قراءة النبي كده shi ne sai Aisha ta ce aka tambaye ta akani sirru bil qira'a am yajhar yana sirran ta karatun ko yana bayyanawa fa qalat tace kullu zalika kana yaf'alu duk kowanne yana yi wata rana annabi ya tashi kiyamu laili sai karatun a sarce wata rana sai karatun a bayyane al'amari yana da fari an baka zabi an gane ko an baka zabi rubba ma sautari a sarra bilkira yana asarta karatu wa rubba ma kuma sautari jihar yana bayyana fa qultu sai abdullahi ibn abi kai sai yace sai na ce alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a na gode wa Allah da ya sanya al'amarin yana da fadi saboda haka don kayi nafilar ne kana asurtawa kada ka kushe mai bayyanawa don kayi kana bayyanawa kada ka kushe mai asurtawa ala abu isa haza hadisun hasanun sahihun gharib babun ma a fi fadli salati tadawwi fil baiti babin bayanin da ya zo game da sallar fili a gida sallar nafila a gida sallar nafila a gida ya fi lada حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي قال أفضل صلاتكم في بيوتكم في يين صلركم wanda ya fi yawan lada shine sallar da kuka yi a gida illal maktuba sai dai farilla farilla ka fita masallaci kai amma nafila ya fi lada ka yi a gida shita da ka yi nafila a gidanka wani ya yi nafila a masallacin annabi a madina kai nafila a masallacin ka'aba kai da kai nafila a gida kafin shi lada ina fata an gane amma wanda ya sallan farilla a masallacin annabi ya fi wanda ya sallan farilla a dukkan masallaci banda na ka'aba banda na kudus sau dubu daya wanda ya salla a masallacin ka'aba na farilla a haramin makka sai ya fi wanda ya salla a ko'ina a duniya banda madina masalata da na madina da kudus sau dubu ɗari amma na fila to na filar da kai a gida ya fila da sai dai a duba gidan naka yaya yan gidan duk hotuna ne a bangon to na filar ka masallaci ya fi in masallacin ma ko hotuna a ciki to shi ma kar ya zama damuwa an gane ko in eh, ya zanto ɗakin ka duk ko ina warin fitsarin yara ba tsafta sallayar ma warin fuzari to gwanda kai nafilar ka masallacin ya fi zabta, amma in ba haka ba nafila gida shi fila da قال وفي الباب عن عمر بن خطاب أباب أن سامو حديث مكة من شاكا دقا عمر dan خطاب حديث عمر بن خطاب يتشي من ذا الله يتشي إلى جي مسلم يرويتو حديثه idan ɗayan ku ya gama sallarsa a masallaci na farilla annabi ya ce ya ɗan ma gidansa wata kaso mana ma'ana ya je na fila a gida sannan kuma a cikin bajin bayan samu daga abu eh, eh, sai na dan khattab wa jafin abdullahi abdullah wa abi sa'id wa abi huraira shi ma abu huraira an samu hadisi makamanci haka daga wurinsa na abu huraira wanda imam muslim da nasa'i suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum maqabira kar ku sanya gidajen ku me makabarta ne inna shaytana yafirru min albayt alladhi yuqra fihi suratul baqara ah, eh, shaytan yana gudu baya iya zama a gidan da ake karanta suratul bakara kai kenan wannan da annabi ce kada ku sanya gidajen ku magabarta ya nuna mana ba a a ina a magabarta وابن wa وعائشة bin الله بن zaid bin khalid al-juhani qala abu isa حديث زيد بن ثابت حديث حسن وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه بعضهم والحديث المرفوع حديث نعم لو كاشزوا قال النبي أصح شيء في إنجلش أبواب الوتر بابي أكن صلى الوتر wani ya ja shi wa shafi wal watar sai ta Allah ya rantsa da wuturi ai lokacin ba fara sallar wuturi ba eh wuturi din ta na'am zamu dawo kan shi hadisi da muka bari sallu fi kun wala tattakhidhu ha quburan shine ko wacce da wa shafi wal watar wasu ta wutur Allah ya rantsa da abu daya wasu ta Allah ne wuturi a galibi maganganu ba fadli ma ja babu ma ja fi fadli al-wutri witri babin falalan abin da ya zo na witri witri akwai falala mafi karancin saraka daya amma shedan ba zai bar mu muyi ba matsalar kenan Allah tsine wa shedan حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن مرة الزوفي عن خارج بن غضافة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يفتقر فقال سيجي inna Allah amaddakum allah ya lifta ku allah ya yalwata muku eh, ya ba ku agaji in ka ji wai an ce maka ba da agaji kamar ka kasa ne sai aka taimaka maka yanzu misali kana cikin wata matsala misali za ka biya kudin gidan haya sai ya zanto ana neman dubu ashirin a wurinka sai ka kai na wata shida dubu goma sai aka ce ba za a karba ba kawai sai wani ya cika maka dubu goma kyauta to wani ana ce masa amad da ku kenan wani abu da kake nema ka kasa sai ya taimaka maka ka kammala an gane ku ko wani ya zo yana dukan ka ya fi karfin ka sai wani ya zo ya shiga maka kuka tasa shi sai ya ce to wannan ya baka agaji kenan abu ne kake son yi ka kasa shi yasa maka ga Allah ya ya alkawarta akan zai taimakawa sahabbai da mala'iku a yakin badar da yakin uhud da hunaini don ya ce didkum rabbukum ga didkum ga yayi amfani da kalmar a maddadin kenan Allah zai agaza muku da mala'iku bi alfi min al mala'ikati bi salasati bi khamsati alaf duk ya kawo yanan ko to kage kenan don su murkushe makiyansu da mai yiwa za su ci karfinsu mu a wani addinin Allah ya yi mana agaji da yawa in ka koma addinan baya wani sai a ce sai ka yi ibada na shekara ɗari kafin Allah ya baka aljanna sai Allah ya zai ga wannan al'umma ba sa tsawon rai ina fata an gane sai yi mana agaji masu yawa in kai aikin lada ɗaya ko sadaka sai ninka shi sau goma mafi karanci ya kai shi wani lokaci ɗari bakwai wani lokaci dubu bakwai zai fi ila azu'atin kasira ina fata an gane sannan kuma ce lailatul qadr khairu min alf shahr in kai ibada a dare lailatul qadr ka samu tamkar ibada watanni dubu kaga wajen shekara tamanin da yan kai to kaga waɗannan fayin fayin su ne za su lissa ka to haka sallar wutri raka ɗaya ne amma ba ƙaramin taka rawa ba ne za ta yi a sikelin ka a ranar kiyama na ta nauye sikelin alkhairi to lalle Allah ya agaje ku da wata sallah iya khairun lakum min ni'am ta ku alkhairi sama da a abaku jajayen raguma, alwitru shine sallar wutri raka ɗaya kacal mafi ƙaranci raka ɗaya ɗan kuma gajeren sura za ka karanta mata kul huwallahu amma shaidan ba zai bar mu ba ka daure ka yi isha'i fa raka'a hudu amma wannan ɗaya din kin daure ki yi isha'i na raka'a hudu amma ɗayan nan kacal sai shaidan ya hada ya hana ki baiwa Allah inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir manzo kuma ka duba fa don gara sa ma lokacinsa yana da faɗi. ja'alahu Allahu lakum Allah ya sanya muku ita fi ma baina salatil isha ila an yatlu al-fajr tun daga sallar isha har al-fajr yake to in kana ganin an jima jikin ka zai nauyi kana maga isha kawai ka yi shi ma amma shedan ga shedan ga raunin imani قال قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصر الغفاري صاحب رسول الله قال أبو عيسى حديث خارج بن خزافة حديث حسن حديث غريب لا نعرف إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب وقد وهم بعض المحدثين هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزركي وهو وهم وأبو بصرة الغفاري اسمه حميد ابن بصرة وقال بعضهم جميل ابن بصرة ولا يصح وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أبي وهو ابن أخي أبي ذر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتمين babu bayani da yake nuna wuturi fa ba wajibi ba duk da yana da waɗannan gara ba wajibi ba akwai kowai da suka ce wajibi kowanne ko yana da dalilansa حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم وتر ليس بحتم يعني ليس بواجب واجبي بني كصلاتكم المكتوبة واجبي بني كما صلى كتفر الله شو وتري واجبي بقى ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai kawai manzo Allah ya sunnanta ta sunnar annabi ne kai ahli sunna kai sunna don ka dace da annabin sunna wa qala kuma annabi ya ce inna allaha witrun shi wutri ne ta kwaran Allah ne shi Allah ɗaya ne wutri ne yuhibbul wutra yana son wutri ɗayan nan yana son shi fa autiru ya ahlal qur'an ku yi wutri ya kuma abuta qur'an don ka san Allah yana son wutri ai da yazo zo salloli ya rarrage su a ƙasar suka zama bibiyu. amma magariba tun farko dama uku ya ce ya ki rage ta ko kana bulaguro yi masa uku don shi yana son wuce Allah wutiri ne yana son wutiri kai ma yana da kyau ka so wutiri in ka je audi masara ka sai mudu uku ko biyar ka yi dai da wutiri a ciki an gane ko eh, ka yi da wutiri a ciki kai ma ka ji kana son wutiri amma mace ba ce ka yi wutiri ba ya fi lada in ka tsaya kan wuturi mai biyu ai ya fi ka in ka tsaya kan ɗaya eh, in ka tsaya kan ɗaya sai ya zanto lakabinka ne za ka riga tabbatar da shi eh, sai da ka yi shekaru talatin ka yi aure sai aka baka cama na goraye da ka yi ɗaya kuma sai ka yi shekaru dozin to sai caman ne ya zama na eh? ya tsaye daga na gora eh. ya zama masu wata daya amma yanzu a majalisi ne in zana da chairman eh, shirki yake zabawa waye ne na masu mata ɗaya nan ka dubi masallacin sosai na'am waye kenan to sa'ir hizba karka yi magana waye malam buba mala da mu gana to shi kuma in za mu naɗa bayan su a mataimakin za suna wuri ɗaya ko duk yaran su ɗaya amma ko fulani na su fi son mata da ɗaya ne don duk fulani na mata su da ɗaya ga shagari na to kaga chairman nasu mai shekara saba'in da mata daya mataimakin kuma mai sittin da mata daya eh Allahu akbar yo su aisha man ba fulatani ne buhari ba masu zaɓe ba fulatani ne masha eh a ah. <laughs> to yanzu kenan za a ajiye maganar su chairman ma kenan eh, yanzu za a yi maganar su gwamnoni ne yanzu eh, <laughs> wace chairman ne wani gwamnoni to masha Allah akwai wanda ma ba a cikin su ne ya gina shugaban kasa ko ma za da to za <laughs> to sha Allah Allah sa albarka annabi ya ce lalle Allah wutiri ne yana son wutiri fa autiru ya ahlul qur'an ku yi wutiri ya ma abuta qur'ani wutiri ba na aure ba wutiri na sallah eh, masha Allah kuma muna da mai mata mace uku a nan masha Allah shi nan malam gombe shehu na keke ga ka da mata uku masha Allah kuma kowane sati zai bar matan nan guda uku a gunda ya zo ya daga juma'a asabar lahadi yana ɗiban darasi sai litin sai tafi su ma sun yafe kwana uku <laughs> kwana hudu a mako kwana uku to masha Allah to Allah Allah rika mishi Allah sa albarka ga malam Usman Dala shi ma mai kokari ne alan goro matan ka nawa inna lillahi wa inna ilaihi liman masallacin san ba ko matan ka daya wannan ko ya ƙara maka ko in ka ƙi a ka zama mamu ka san wani ko an ƙara gidan yana tarwatsewa ko ba haka ba eh, in za a ƙara dai a nemi mai natsuwa karta tarwatsa maka gida an gane ko amma kuma a yi biyu din ya fi amma in akwai lalura to ba laifi a tsaya kan daya in babu lalura yi biyu din don kaga Allah ya tsallake mai daya fanki ma tsaba lakum minan nisa'i masana lasu kawai sai fara biyu uku hudu to kar mu ce Allah yana mantuwa don baya mantuwa da za a ce mantuwa yi amma ashe da ganga yake kiran su don ba su da muhimmanci da ya gama irgensa biyu zuwa hudu sai ce fanyan khiltum amma in kuna cikin matsorata Allah ta kuna ga za ku yi zalunci za ku yi ta'addanci ba za ku yi adalci ba ba wa ake da sallah abdulmumin yana waiwaye ko aw ma malakat imanukum zalika adna Allah ta'u qala wa fil babi an ibn umar wa ibn mas'ud eh bari mu raga don akwai babana nan gaskiya eh don naga babana yana hararana ko ba ga malam bugar eh tuna yana hararana bari a bari a وابن مسعود وابن عباس فقال أبو عيسى حديث علي حديث حسن saboda haka jama'a wutar yana da lada kwarai da gaske kada mu yi wasa da wutar to kun ga malamai sun yi sabani shin wuturi wajibi ne ko ba wajibi ba to anan malamai sun kasu gida biyu jam'uran malamai kashi casa'in da tara bisa ɗari sun tafi akan wuturi ba wajibi ba ne na ce sannan kuma abu hanifa shi ya saba ya ce wuturi wajibi ne dole ne an gane ko a waɗanda suka ce wuturi ba wajibi ba an gane ko sun kama hujja da hadisin sai na umar manzon allah ya yi wuturi a kan raƙumi in yana tafiya bulaguro yana wuturin sa kan dabba in zai sallan farilla ko sai ya sauko ya sallan farilla a ƙasa wannan ya nuna mana me yasa sallan farilla sai ya sauko ya a ƙasa don shi farilla ne me yasa wuturi baya saukowa ya a ƙasa don sunna ce ba farilla ba ina fata an gane dalili na biyu hadisi abdullahi dan muhairis wani mutum da kabilar banu kinana ana kiransa muhdaji ya ji wani mutum a sham siriya ana kiransa abu muhammad yana bada da fatawa yana cewa innal witra wajibun lalle witri wajibi ne an gane ko to shi wannan muhdaji sai ya hau dabba ya yi bulaguro don raji saboda haka ya halatta kana nan Najeriya sai ka ji wani a China yana da awa ta bid'a ka je ka masa raddi don kada ya batar da mutane to kaga wannan al-mukhdaji sai ta takana sai kasar Syria Sham yace na je na samu mutumin sunansa Ubada ibn eh, yace kai ya tafi eh, sorry kafin ya tafi kai sai ya tafi wajen Ubada dan samun sahabin annabi bari ya je tambaya haka ne shin wuturi wajibi ne sai da dan sami sahabin annabi sai ya ce masa ah, ka zaba abu muhammad abu muhammad ya yi karya na ji manzan allah ni da dan sami yana cewa na ji manzan allah yana cewa khamsu salawat khamsu salawat ka taba hunna allah ta'ala ala alal ibad salloli biyar ne allah ya wajibtarwa bayi azala asa magriba isha asubahi faman ja bihi na wanda ya zo da su lam yudayyi min hunna sha bai tauye komai ciki ba istighfafan bi haqqina yana kiyaye su kana lahu inda Allah ahdun an yudkhilahu aljanna Allah yayi masa alƙawari ya shigar da shi mai aljanna kaga ai ba sa wuce ba da wuce yana cin sai ce salloli shida amma tunda har ma yace wanda ya salloli nan biyar kadai ya kiyaye haƙƙinsu zai samu aljanna ina fata an gane kawo ne ya nuna mana wuce ba wajibi ba wai da kuma suka ce wuturi wajibi ne hujjar su sun kafa hujja da hadisin da annabi ce ij'alu akhir salatikum bil layli wutra ku sanya karshen sallar ku na dare ya zama wuturi karshe dole ya zama wuturi to in karshe ya zama wuturi wannan ya nuna mana kenan da daddare za a riga qiyamul layli to in wuturin wajibi ne qiyamul layli shi ma me an gane ko wannan kenan saboda haka jama'a wutiri abu ne mai karfi malaman fikihu suna cewa in ba ka yi ana je maka tsoron kada ka zama munafiki amma ba wajibi ba ne amma mu kiyaye shi kwarai da gaske وروى سفيان الثوري وغيره عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمره عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئه الصلاه المكتوبه كذا سيدنا علي ما فتوى sai na ali yace wutri ba wajibi bane laysa bi hatmi ba wajibi bane ka hayatin salati maktuba kamar sallan farilla walakin sunnatun sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai sunna ta annabi sunnatun bid'a nawa ne zaka wasu san bid'an ta sun kirkiro ana yi sunnar annabi ne ba zaka yi ba wannan kenan حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق وهذا صوغ من حديث ابي بكر بن عياش وقد روى منصور بن المؤتمر عن ابي اسحاق نحو روايه ابي بكر بن عياش باب ما جاء في كراهيه النوم قبل الوتر babin bayanin da ya zo jama'a an ƙi ka yi barci fa kafin wuturi kenan kafin ka yi barci ka yi mai ka yi wuturi kuma fa akwai hadisin da kuma jama'a sallar wuturi karshen dare ya fi lada to amma me yake nufin karayyatin nawmi qabla al ana nufin karayyatin nawmi qabla al makaruhi ne ne yi barci kafin ka yi witri muddin ka san kana tara gajiya kuma kana da nauyin barci ba ka iya tashiwa dare kai in ka kwanta kamar ashabul kafi sai asuba to ka yi witrin ga kafin ka kwanta kun gane wannan حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة قال أبو هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام النبي يا أمرتني إن يوتري كاتين يبتي kaza abu هريرة ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi kuma galibi yana zama a gaje musamman ɗaliban ilimi a yau in kana karantarwa babu abin da zai gajanta ka yi kamar karantar da yara shi yasa duk wanda zai za a ɗauke karantar da yara a baka albashi mai tsoka dan na ga ku a Italy shekara uku in kai kana koyarwa a primary kana koyar da kananan yara to ba za ka bi shaidar ka a kotu ba amma albashin ka yana da kyau wannan ma irin ajin da za ka ɗalibai sha goma sha a Najeriya an ji haɗa maka ɗalibai ɗari a aji ɗaya ba windon kirki ko kowa da kowa gagare ne a gidansu kai kadai kana kan raba fada kana sawa a yi shiru kana ba da karatu kana haushi kamar kare kai kadai za ga wannan wannan wannan sai kawai ga malam ya yi ihu kawai a shi so kaga wannan ka haɗa shi da aji masu ɗalibai ɗari ɗari sannan ko rana ɗaya shiga aji biyar ya karanta da ɗalibai ɗari biyar <laughs> ko ga an je na safe an je na rana an je na yamma to ina za a iya yin kiyamu laili da daddare wanda jiki zai gaji kuma karantarwa din karan kansa ladarsa yana da yawa shi yasa abu huraira gajiyar da yake wajen neman ilimi annabi na sa kafa zai ga abu huraira yana bayansa to har ma ya kwanta dare baya iya tashi sai annabi ya ce masa ya riga barcinsa, ya riga daga ya isha sai ya wuce da su. annabi hana shi neman ilimi ba domin babu abin da ya kai neman ilimi to ka gani idan ka san kai haka ne sai ka yi wuturi kafin ka kwanta qala isa ibn abi azza wa kana shabi yutiru aw wala layl bi yanam sai wuturi farkon dare kuma yana sai kwanta wani dan kasuwa ne wani dan kasuwa ne kuma manomi ne ko duk a lokaci daya to in ka sani ba ka samun ka tashi Da kai isha'i sai kai wutirinka akwai lafazin da abu hurairu ya ka hadisin da ne khalili bi salatin masoyi na annabi ya wasiya da abu uku shine azumin uku kowane wata da rakata alfajir kuma in wutiri kafin kwanta barci da rakawa biyu kai na hantsi da kuma wutiri kafin kwanta barci قال وفي الباب عن ابي ذر قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن غريب من هذا الوجه wa ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى يوتر kada mutum ya barci sai ya wuce in ya san ba zai tashi ba <coughs> amma in zai tashi wutar can dare ya fi lada warwi an nabi annahu qala an rawaito daga annabi ya ce man khashiya minkum Allah ya sai kida <coughs> wanda yake tsoron ba zai iya farka cikin dare ba min akhir layl karshen dare ba fal yutir min awwal yayi wutri tun me farkon dare daga yi isha sai wuta wa man aminku wanda ya kwadaye a cikin ku ya sa rai an ya min akhir layl zai tashi karshen dare fal yutir min akhir layl yayi wutrin sa karshen dare fa inna qira'at quran karatun al-qur'ani a karshen dare malaikuna halarta وهي افضل afdal kuma ita tafi lada ko tafi حدثنا بذلك عن ناس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي بذلك باب ما جاء في الوتر من أول الليل أبن da ya zo game وتر yin داري farkon dare wa حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله يا تنبي عائشة game da wuturin manzon Allah faƙala sai aisha ta ce min kullin laili kad autara kowane lokaci na dare annabi ya yi wuturi annabi ya taɓa yin wuturi farkon dare daga yi isha'i sai ya wuturi wa ausaduhu ya taɓa yin wuturi wa tsakiyar dare ya taɓa ƙarshen dare fanta a wutar amma ya fi yawaita yin wutarinsa kafin ya rasu shi na mata har zuwa lokacin da ya rasu ila sahar zuwa dab da ke tora alfijir kala abu isa abuwa sai mu usman bin asa al-asadi wannan don nuna maka in kai wutar farkon dare ya yi tsakiyar dare ya yi karshen dare ya yi. in ka zo ko ka caccan caccanzawa an gane ko wani lokaci da kai sha'i kai wani lokacin kai dogon hira sha biyu dare sai kai wani lokaci kuma irin karfe hudu zuwa biyar sai kai duk wannan yana da falala amma ya fi lada sulusin dare na karshe don Allah yana sokowa sama ta ɗaya a wannan lokacin قال أبو عيسى أبو عاصي اسمه اسماء ابن عاصم الأسدي قال وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل باب ما جاء في الوتر بالصبح حديث اللي يزوى كان ايه وتر ركعة بقوي دنوا انك تاشي بعض ما سيكر شيء حدثنا عن قال حدثنا ابو معاوية عن الامش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن جزار عن ام سلمة قالت ام سلمة تجد كان النبي يتر بثلاثه ثلاثة عشر النبي انا يا إيه وتر ده falama kabira lokacin da ya girma shekaru ya yawa wa za'ufa ya ɗan yi rauni aw tara bi sab'in sai yake wuturi da raka'a bakwai qala wa fil babi an aisha qala abu isa hadithu أم سلمة حديث حسن وقر روي wa النبي الوتر بثلاثة عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة أرويته لقى النبي ينا وتر إذا ركع الشاء in ka ce sha uku suka ce ana nufin har da mai rakata alfajir wasu ka suka ce a'a ba har da rakata alfajir domin ai rakata alfajir ana yin sa ne bayan wuturi bayan ketowa saboda haka wannan an ce sha uku ana nufin da raka'a biyu khafifa da yake bude kiyamu laili da shi in ba ku manta ba dazu na gaya mu idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallar dare to sai ya bude sallar dare din da raka'o'i biyu marasa nauyi ma misali raka da farko fatiha da wal asr raka da biyu kuma fatiha da kulhuwa misali to wannan sunna ce in ka zo sallar dare ko da lokacin ta ajiri ka zo ka biya fara sai ka bude da raka'o'i biyu ga jarjaru haka ina fata an gane to shi ya sa da sha uku shi ga jarjarun nan ana kiran su raka'o'i biyu na bude kiyamul laili ba sa shiga irgeccen to in ka janta annabi yayi sha yayi wuduri sha uku ana nufin daga jarjarun nan biyu ka bi ci karo da hadisi ma za da sai yazidu fi qiyamul layl eh, eh, ma kana sai yazidu fi ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'a don wannan baya cikin irge ba cikin qiyamul layl don ba a tsawaita shi ba ko kuma a'a yana wasu nafila raka'a biyu a zaune ina fata an gane dai ya dauki wannan amma qiyamul layl din wanda su yake dauka matsayin qiyamul layl sunan 11 sai yanzu misali lalura yana iya dalili yana iya kama kai sallar istikharan ka lokacin qiyamul layli ai ba zai shiga cikin irgen qiyamul layli ba ina fata an gane wannan kuma ana iya kisewar wata da daddare ko ba haka ba sai ka tashi kai sallar kisewa raka biyu ai ba za a irka shi a qiyamul na ka ba za ka iya kai qiyamul ka sha ɗayan ka to annabi ya yi wuturi da sha uku wa yi ashar ko ya yi da sha ɗaya sanin ko wa tis'a yayi da tara wa sami yayi da bakwai wa khams yayi da biyar wa ya yayi da uku wa wahida yayi da daya to anan duk wayannan yanzu kamar mun karanta na tara da su yayi raka'a daya har zuwa takwas sai ana takwas ya zauna ita yayi sallama sai tashi ka daya ina fata an gane to wayannan da muka irga haka zaka yi kai su in ka ɗauki mai bakwai in ka in ka kuma in ka fara sai ana taran za a zauna haka da in ka ɗauki mai bakwai in ka tashi sai ka yi shida sai ka zauna ina fata an gane in ka sallame sai ka ɗaya in ka so kuma in ka zauna in kai ta yi ba za ka sallame ba sai ka kawo ka shi kowanne za ka yi wa haka za ka yi kai masa haka ko za ka yi biyu ka yi sallama amma mai raka a uku to shi manzo Allah ya hana ka yi sai kama da sallan farilla sallan magariba kar ka zo wuce sai ka yi a biyu ka yi tahiya sai ka tashi ba za ka yi sallama ba ka kana uka yi tahiya ka yi sallama ka kamanta shi da sallar mai magariba ka'idar sai dai ka yi biyu ka yi tahiya ka yi sallama sai ka tashi ka daya ka yi tahiya ka yi sallama ko ka ka uku ɗin a jere ba zama sai a na uku sai ka yi tahiya ka yi sallama to nau'i bin nan ya halatta قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي كان يوتر بصلاة عشر قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة مع الوتر فنصب صلاة الليل إلى الوتر وروى في ذلك حديثا عن عائشة واحتج بما روي عن النبي قال أوتروا يا أهل القرآن قال إنما أنا به قيام الليل أنا بنا نفس أي ودره يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن تو جماعة wannan da kawai وتري ta شنو قيام الليل an gane ko shi ma wutirin yana cikin qiyamul layl babu ma jaa fil wutri bi khams hadisin da yace ana iya wutiri da raka'a biyar حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان صل... كان صلاة النبي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن كاغا النبي أنا وتري da raka biyar in ya fara baya zama sai a cikon an gane ko to ya za ka yi su da hadisan salatul laili masna masna duk da jan mun tattauna wani ishu fa za a al-mu'azzin idan mai kiran sallah kira sallah kama sai tashi fa sallah rak'atayn khafifatayn sai rak'ata al-fajr rako ibn warasa ne rak'ata al-fajr ya halatta yi magana bayan mutum ya rak'ata al-fajr kafin ya suwa eh eh ba ta lokacin da kwa kwa dinsu to to bilal ya zo wajen annabi ta yar sallu wata su bai yi to ka yi magana na'am to a makira ba yahya ya gaje je ba mun karatu da kai ba yana magana ne ba ka da volume ne to ai yanzu kai kar ka yadda kai sallah kai daya ai a sallar magariba ko isha ba dai zai kama ka rafkanuwa zai kama ka wa wani asara fi ma isha rufi <laughs> a hajjiyar mun karanta hadisi mufti mai hadisi ya ce kawo mana hadisi hadisi ba yi. yawwa ta ce manzo Allah ya ka yi rakata alfajir ya sallame in akwai buƙatar ya yi hira da ita sai ya yi hira da ita in ba buƙata sai ya ke shingida to a nan muka ce to wannan ya warware hadisin da yake nuna cewa idan mutum ya yi rakata alfajir kar ya yi magana sai ya yi asuba wannan ke saham malai su gaba da cewa Bala abu isa حديث عائشة حديث حسن صحيح وقرأ بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث كان النبي يتر بالتسع والسبع قلت كيف يتر بالتسع والسبع يا إيك وتري دبكوي بكوي ترى قال يصلي مصنع مصنع إيش زي يرجع نافلة بيونا صلى الله عليه وسلم ويسلم ويترك واحدة سيئة وتريد إن كان جوانا صلاة ياي إن كان هذا سقابا إن كان مستحيا لي سلام عليه ياي سلام عليك يا أبو داما قد ما ياي باب ما جاء في الوتر بصلاة أنا إيه وتريد ركعة أكو حدثنا حناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش أنا أبي إسحاق أنا الحارث أنا علي قال كان النبي يتر بصلاة النبي أنا وتري دركة أنا دركة من ذا الله أنا وتري دركة أكو ya qara'u fi hinna bi tis'i suwarin yana karanta surori tara min al-mufassal a jarjarun surori ya qara'u fi kulli rak'atin kowane raka yana karantawa bi salati suwarin da surori nawa uku akhiru na karshen su kullu wallahu kenan annabi yana wuturi da raka uku a raka uku ne yana karanta surori tara kun ji ko a raka'o'i na guda uku yana karanta surori tara musul ya rawaito surori tara to ya yake karanta surori tara nan to yadda yake yi ne, ya zo a musnan na imamu ahmad aswad bin amir malamin imamu ahmad ya ce raka'ar farko annabi yana karanta surori guda uku yana karanta alhakumu takasur suratul takasur ko da inna lahu fi lailatul qadr suratul qadr da ko idza zulzilatil ardu zilzala an samu nawa uku a raka'a ta biyu sai ya karanta wal asr da idza jaa nasrullahi wal fath da inna a'tainaka al kawthar sun zama nawa shida a raka'a ta uku qul ya ayyuhal kafirun da tabbat yada abi lahabin wa tab da qul huwallahu ahad an gane ko kun ga surori tara kowane raka'a yana karanta sura uku haka yazo a littafin da ake kira qutul muktaza abinci mai neman tuwo saboda haka imamu ahmad ma ya kawo su a cikin musnad an gane ko kowane raka'a surori uku shi imam muslim ya kawo hadisin da surorin tara din amma bai kawo fashin bakin su ba to sai imamu ahmad ya kawo su قال وفي الباب عن عمران بن حسين وعائشة بن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبزة سوكو رواية سنة عبد الله بن أبزة من ذا الله إن وتري yana karanta sabbi hisma in zai wuce mai raka uku rakar farko fatiha da sabbi hisma na bikal ala na sabbi eh, fatiha da kul ya ayyuhal kafir na uku fatiha da huwallahu ahad an gane ko wannan shine ruwayarsa haka imamu nasa'i ya kawo mana kowane raka'a sura ɗaya an ubay bin kawo yarwa aidan an abdurrahman bin abza ali nabi haka da rawa ba'dun falam yadhkuru fihi an ubay wa zakara ba'dun an abdurrahman bin abza an ubay yanzu kun ga mun samu salo biyu a wutri da raka'a uku salon farko raka'a uku sura tara salo na biyu raka uku sura uku ko قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي وغير إلى هذا ورأوا أن يتر الرجل بثلاث قال سفيان إن شئت أوترت بخمسة سفيان الثوري إن كفوك يوتر إلى ركعة biyar wa in shi ta in kuma a wutar ta bi salatin kai da uku wa in shi ta wutar ta biraka in ka so kai da daya fada sufyan wallazi sahibu safiyan ce ni wanda na fi so an uta bi raka a in wutar da raka'o'i uku wa qawlu ibn al-mubarak wa ahli al-kufa حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين كنا يصلي an muhammad bin sirin qala kanu yutiruna bi khamsin wa salatin wa bi raq'atin kullun zalika hasana sun kasance suna wuturi wallo amma wannan ba yi tsalle ba to to suna wuturi da raka'a biyar da uku da raka'a daya kuma duk wannan yana da kyau jama'a in ka so kai ma ka rike caccanzawa a wannan suwa suke yi kano din ana nufin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna akwai hadisin da Abu Hurairah ya rawaito daga Annabi sahihi Annabi ce la tutiru bi salatin kada ku yi wutiri da raka'a uku to a ko kuma mun ji hadisai ingantattu sun ce ana iya wutiri da raka'a uku sannan kuma hadisin da ya ce kada a yi wutiri da raka'a uku shi ma ya inganta to shi yasa Ah, shan mubarak fori ya ce mai yiwa wannan abin da ake nufi shine ka kamanta shi da sallar magariba shi aka hana shi ne misali ka yi raka a biyu ka zauna ka yi ta iya sai ka ƙin sallama ka tashi ko ka na uku kan kenan kar ka yi eh, raka uku kana kamanta shi da sallar magariba ina fata an gane abin da zai karfafa wannan zancen shine hadisin Umar dan Khattab Eh, shine sorry hadisi da aka rawaito na Aisha tace annabi yana wutri da raka uku la la yaqudu illa fi akhirin na baya zama sai ana uku ko zai sai karfafa shi sai na Umar dan Khattabi in yana wutri raka uku to baya zama sai a raka'ar karshe haka alhaki ya kawo cikin almustadrak ba ma ja fil wutri bi rak'atin ana iya wutri jama'a da raka'a daya kawai kana tashi cikin da kawai sai kai raka'a kwaya daya kawai kai kwanciyar ka حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد أنا أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر ذن طوي تاني أصلى ركعة الفجر فقال كان النبي يصلي من الليل مثنى مثنى ويتر بركعة وكان يصلي ركعتين والآذان في أذنيه يعني يخفف ينعصص وتمه ركعة الفجر جد يا يعني mai gamsarwa a kafin ya shafi rakata alfajir da dalilin da yasa ake sa a sassauta shi kar a ja doguwar sura قال وفي الباب عن عائشة وجابر وفضل بن عباس وابي ايوب وابن عباس قال ابو عيسى حديث ابن عمر حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي والتابعين راوا يصل الرجل بين ركعتين والثالثه يوتر بركعه وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق saboda haka jama'a yana nuna mana ashe sallar dare sun fi romo akwai ruwaya da ko jama'a ya ce annabi ya zo wuturi din yana karanta kuliya eh, fatiha eh, raka farko fatiha da suratul a'la raka ta bi fatiha da kulhuwa eh, da kuliya ayyuhal kafirun raka ta uku fatiha da kulhuwa ga yadda hadisi yake ba ma jama'a yukra fil wutri حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي صاع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي يقرأ في الوتر النبي أنا كرنت صلى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ركع فرقوكو نبي وقل يا أهل الكافر نأكو وقل هو kul في ركعة fi كون ركعة سورة rak'a قال وفي الباب انا علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي قال أبو عيسى wa qaru ya an nabi arwato daga annabi annahu qara'a fil witri fi rak'ati salisa akwai ruwaya da annabi ya zo annabi a witri a raka ta uku ya karanta eh, bil mu'awizatayn wa kul huwallahu ahad falaki da nasu da me da kul huwallahu ahad kamar ruwaya da yana nuna sai da yi mu'awazai biyu din ya rufa su da kul huwa an gane ko sai ya karanta nasu ya karanta falaki kafin ya kawo huwa to na gaba ma wallazi ikhtara wa ahli ilmi min ashabi nabi wa man ba'dahum amma ku ji ba muna iya yin wutirin nan ba rakar farko fatiha da sabbi subhanaka ala ta biyu fatiha da qul ya ayyuhal kafirun ta uku fatiha da qul huwa da falaki da nasi raka ta uku dan ana karanta surori uku an gane ko to amma malai ta wallazi ikhtara wa ahli ilmi amma abinda mafi yawan malamai na duniya suka zaba min ashabi nabi har saba nabi yawancin su abin da suka zaba wa man ba da wanda suka biyo bayan su na tabi'ai da salafus salih sauran salaf an yaqra bi sabbi isma rabbika ala bakar farko sabbi isma nabi kul ya al kafir na ko kul huwallahu ahad yaqra fi kulli raqatin min zalika sura ko raka'a karanta sura ɗaɗɗayan nan kenan su ma yawancin su ba sa ƙara falaki da nasu a raka na uku ina fatan kun gane wannan a saboda haka cewa annabi yana ƙara falaki da nasu a raka ta uku ne kan gaɓulwa da falaki da nasu alhakin ya rawaito ya ce wani hadisi ingantacce ne amma akan sharaɗin bukhari da musulun amma bukhari da musulun ba su fitar da hadisi a sahihansu ba amma kuma yanzu da wutarinka a raka na uku kan da fatiha da kul eh, da eh, falaki da nasu da kulhuwa yayi an gane ko amma kuma abin da ya fi inganci a wajen galibin malamai shine a tsaya akan kulhuwar lahu don shine shi ingancin hadisin ya fi ingancin wanda ya ce a kara da falaki da nasina ina fata an gane shi ya sa ma eh, kamar imamu ahmad ibn hanbal kamar ka dubi hashiyar bulugul maram eh, a cikin bulugul maram ya kawo ibn hajar sannan kuwa gashi na anan Mubaraka kafori ya kawo sharha dab layin karshe na sharha wani hadisin yace ibn al-jawzi yace an kara ahmad wa yahya ibn ma'in ziyadatu mu'awuzatai da ahmad da yahya ibn ma'in sun musanta kara falagi da nasida amma in ka kara dan uwa ba kai laifi ba amma malamai ma abuta ilimi yawancin su sun fi gamsuwa a yi kulhuwan lafudin kare. Wai nan bayanan ka dubi talkhisul habir jama'a duk wai yana nuna mana fa muhimmancin sallolin da suke dab da ketowar an gane ko shi yasa Allah ya kira sallar alfijir da karatun eh, alfijir waƙin salata darafai na wa wanzu na minan layl a yake cewa mai aqimin salata duluki shams ila ga sakin laili wa al-bayt fajr shi yasa idan mala'iku suka je wajen allah in sun zo sun karbi duty an karbe su a sallar asubahi ya ce sai Allah ya tambayi bakin su kun je me suke yi sai mun je suna maka tasbihi suna sallah duk da a karatu mu na ɗaribu salim mun ce me hikimar da ya sa idan mala'iku masu karɓan aiki suka koma wajen Allah sai Allah ya ce musu me kuka bar bayina suke yi sai ce mun je muna sallah mun bar suna sallah kuma gobe haka Allah zai maimaita musu zai tambaye su ala zai tambaye su asubahi sai malamai suka ce me hikimar haka ta ce hikimar haka don mala'iku sun yi wa Allah sun ce wa Allah me zai yi ne in ya halice mu ta'addanci za mu yi sai suka ce wa nanu sabihu bi hamdika muna maka tasbih ina ba ta an gane me tasbih yake nufi muna sallah sai sa in sun zo daga wajen bayan Allah sai Allah ya ce kun je me suke yi sai mun je suna sallah ko mun tafi suna sallah kenan Allah yana tambayan bakin su don su tuna da wani annu sabihu bi hamdika kar kai wanda ba za su yi ba kuma na biyu tambayar fa daya Allah zai musu zai ce kun eh, eh, eh, zai ce kai ba tarasu ibadi ya kuka bar bayina ba kawai sai su ce mun bar suna sallah ba sai su ce mun je suna sallah ko mun bar suna sallah kaga yayi musu tambaya ɗaya akan mu sai suka bada amsa biyu wannan dai ya nuna mala'iku suna kaunar mu mala'iku suna kaunar musulmi jama'a mala'iku ba yan tsurku bane ka yanzu da wani ɗan tsurku ne kaga ko tambaya ɗaya da aka yi akan wani abu na alkhairin ka zai rage sai sai ya Allah mun je ma suna sallah ko mun bar suna sallah don ka san mala'iku na kaunar musulmi wanda yake kokarin ibada ina fata an gane wani حدثنا إصاب بن إبراهيم بن حبيب بن الشهير البصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال يجي سألنا عائشة بأي شيء كان يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم mun بأي عائشة دمي النبي annabi وتري قال كان يقرأ في الأولى al-ula الأعلى وفي الثانية rabbikal الله wa بكل يا الكافر وفي الثالثة بكل هو الله أحد والمعوذتين قال أبو يسا وهذا حديث حسن غريب قال وعبد العزيز هو هذا هو والد ابن جريج صاحب بأطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وقد روى هذا الحديث يحيى ابن أسد ابن سعيد الأنصاري أنا عمرو أنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في القنوت في الوتر alkanut a sallar wutri حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأخوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي الحسن بن علي يجي جيك عن النبي كنكو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر annabi ya sanar da ni wasu kalmomi in faɗe su a wuturi ko za ka yi alƙarar don wata nazila to ka yi ƙoƙari kalmomin nan su shiga cikin alƙalun naka shine Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayta tabarakta rabbana wa ta'ala kaji Allahumma hadini fi man hadait ya Allah ka shiryar da ni cikin wa'inda ka shiryar yayi kama da addu'ar annabi ibrahim wa ne bi rahmatika fi ibadika salihin wa afini fi man afaita ko ka ce ya Allah ka bani lafiya cikin wayanda ka baiwa lafiya ko kuma ya Allah ka yi min afuwa cikin wayanda ka yi musu afuwa wa tawallani fi man tawallaita ya Allah ka jibinci lamarina cikin wayanda ka jibinci lamarin su wa barin laifi ma azaita ya Allah ka sanya min albarka cikin abin da ka bani ka san abin da Allah baka ba yawan sa bane sa yawa daban albarka daban sai ka ga wani da kuɗi kamar zai kashe shi amma tsumulmula baya iya ci kaga babu albarka kaga wani ko kuɗin ɗan kaɗan kuma yana ci kaga akwai albarka kaga wani da kuɗi baya taimakon addini wani babu kaɗan ne zuciya ne to shi da kenan albarka ka sanya ma albarka cikin abin da ka bani to daga ce Allah ya sanya maka albarka cikin abin da ya baka ya shafi dukiya dukiyar ko yana da fadin suna an gane ko ya shafi kuɗi da ya baka ya sa maka albarka ciki matar da ka aura ya sa maka albarka ciki ƴaƴanka ya sa maka albarka cikinsu iliminka ya sa maka albarka ciki lafiyarka ya sa maka albarka shine wa bari da ke ma a ta ka sanya ma albarka cikin abin da ka bani ai mun karanta a musulmi wanda annabi ya dauki garin tuwo ya bashi wanda ya dace a ce kwana biyu ya kare a gidansa ya kai kusan shekara yana ci bai kare ba sai da matarsa ma ta so ta kure eh, Allah ko ba ka ta dauko buhun ta ce kai wani abu baya karewa bari in duba me ya rage sai ta ga waya shine albarka waƙini sharra ma qadaita ya Allah ka tseratar da ni daga sharrin da ka hukunta mu ka hukunta duk sharrin da ka hukunta zai samu bayi kar ka sa ya shafe ni fa innaka taqdi ya Allah kai kake hukunci wala yuzda alayk babu mai yanke maka hukunci daga har shugaban kasa na gurfanar da shi a kotu amma idan ka ji an kai karan Allah ko bayan hude ka taba jin kai karan Allah ne tabarak wa eh, inna hu la yadhillu man walaita ba mai kaskanta wanda ka jibince shi duk wanda ka daure masa gindi ba mai kaskanta shi tabarakta rabbana albarkarka ya yawaita ya ubangijin wata alai kuma ka ɗaukaka قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي والسعدي واسمه ربيعة بن شيبان ولا نعرف أن النبي في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا a wutarin annabi lafazin da yake amfani a alkanut babu wanda ya kai wannan kyau an gane ko amma kai yau za ka iya kai alkanut sai ka samo annazila ko abin da ya faru ka yi alkanut a kai amma ka yi iya ƙoƙarin ka wannan ya shiga sannan kuma ka kiyaye bidi a wajen alkanut kar ka zo yin sallah kana yi wa mutane alkanut ka daɗe a tsaye ka gajar da su babu kyau eh, alkanut ba wai yayi ba ne ka samo kalmomi ne dunkulallu wanda za su tsara adoyi da yawa minti ɗaya minti biyu yayi amma a tsaya ana yi har minti ashirin me ya yi zafi haka wannan wahalar da jama'a in kai ɗaya za ka yi ba limanci kake ba sai ka yadda kake so an gane ko wannan shi ne sana ko alkanun ba a rera shi ka yi sa da normal muryarka ba a rera shi ya zanto exactly yadda ake rera ayan ƙur'ani. ko kar ka riga ɗaukan abu ɗaya kana ta katantanawa ya Allah muna roƙonka benayen aljanna ya Allah muna roƙonka matayen aljanna ya Allah muna roƙonka inabin wannan akwai wasa da hankalin jama'a ka bata musu lokaci kuma ka eh, tamkar kare na Allah wayo an gane ku kawai ka dunkula an gane ku in ka zo a alkanoti a sallah maimakon ka ce ya Allah ka kiyaye mana eh, Ah, unguwar gajimare unguwar jugon duk ja ko ba gaba ka za a irga kawai ka kare mana gari gaba da ba shi kiran magana ya kare ba ka dunkula ta don manzo Allah ya ce addu'ar da Allah ya fi so ka dunkula abun a takaitattun kalmomi ka dunkula su a takaitattun kalmomi shi yasa addu'ar da annabi ya fi a rayuwarsa rabbana atina fid dunya hasana ka komai ya shiga wa fil akhirati hasana duk komai na lahira ya shiga wa kina azaban na duk bala'in kiyama ya shiga wanda ke malai ya ci gaba da cewa ah, wa huwa واختلف اهل العلم في القنوت في الوتر ما بوتا علم سن سابانا cikin game da wutri fara'a abdullah bin mas'ud alqunut fi alwutr fi sunna kullaha fi sanati eh, fi alwutr eh, fi sanati kullaha واختار القنوت قبل الركوع ma'ana malamai sun saba ne yaushe ake alkanut shine abdullahi da masu ya ce ana iya alkanut a shekara gaba daya a cikin alkanut a cikin wuturi sai dai ya zaba alkanut na sallar wuturi kafin rukuni shine abin da imam ban manta abu bukhari ko muslim ya tabbatar akwai kuskuren da ake sai ga ya zo ana lokacin ramadan ana tahajjud sai ga idan an zo alkanut a wuturi sai ga wani sai an yi rukuni an ɗago sai a fara yi wannan bidiyo ce in sallar farilla ne za ka yi alkanun to sai ka yi rukuyi ka dago amma in wuturi ne ka yi fatiha da sura kafi a yi rukuyi ake yi ina fata an gane yadda za ka ga canji aka yi wasu masu yin alkanun a sallar asubahi suna bidiya suna yin ta before me rukuyi ana gama fatiha da sura to alkanutin sallan farilla ba a yin sai bayan an yi rukuyi an dago sai ga wani ko ya zo yana alkanu a wuturi shi sai da ya ruku ya dago to shi kuma ya yi bidi'a shi ko a sallar wuturi ya hankal da fatiya da sura to kafi a yi ruku ya ake yin ana gama sai a yi ruku ya dago sai a tafi su jira wa qawlu ba'd ahli al-ilm wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri wa ibn mubarak wa isaa ahli al-kufa wa garwa an ali bin abi talib anahu kana la yaghnatu illa fi an-nisf al-akhir min ramadan arwato daga ali dan abi talib shi baya wannan al na wutri din sai ramadan yayi rabi kuna ji wa kana ba ba'da ruku'i ko yana alqanutun bayan ruku'i kun ji na sai na ali amma na abdullahi dan mas'ud shi yace shekaran gaba ɗaya kana iya alkanu a koda yaushe ba sai rabin ramadan ba kuma ana yin sa before ruku'i to na sanar before ruku'i hadisi annabi ya tabbata da haka before ruku'i ake yi kuma gaskiya kebance shi a ce sai rabin ramadan wannan magana ne ana iya yin sa a koda yaushe kuma eh, kana iya tsara buƙatar ka sai ka yi alganun na ka roƙi Allah ya baka kaga annabi zakariya da yake fama da lalurar rashin haihuwa ko ba haka ba ai kin na da rabu ni da na khafiya shine har yace fa da ruhul malaiku qa'imun yusalli fil mihrab wani ya nuna ya alganu a tsaye a sallah saboda haka alganun iri biyu ne a matsayin ka kai liman ba za ka zo kai wa mutane alganun akan bukatar kai ɗaya ba don matar ka ta yaji ba za ka zo kai alganu a nan ba ina fata an gane wa a matsayinka na liman ana maka ma amin ko don wani makiyinka ya sako ka gaba a'a ana alkanun ne a matsayinka na liman ka yi wa jama'a in masifar ya shafi al'umma gaba daya amma in ya shafi naka kai daya to ka je ka yi sallar ka kai daya ka yi ta roga ka yi alkanun naka <laughs> ina ba ta an gane sai malai ya ci gaba da cewa wa gaza abba zuwa al'ilmi ila hada wa biya kula shafi wa ahmad babu ma ja fi rajul yanamu anil wutri babu bayanin da ya zo mutumin da ya barci bai yi wutri ba auyan sa koya mata kwanciya barci yayi da sunan yana da niyyar tashiwa cikin dare ya wuce an gane ko shi kenan sai barci yayi nauyi sai alfijir ya ke to ya tashi ko kuma ya saba yi kafin ya barci sai manta ya ɗauka ya yi sai manta sai kwanta to ya zai حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي أنا عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول barci sai الله farka من نام عن الوتر ko نسيه وين دي برشي سي بي فركا ببي وتري بكو يا منتا فليصلي wai ذكر su إذا يتنا ko kuma in ya farka. نقبا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبي أن النبي قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول kaga wannan ya nuna in baka samu wutri ba ko da gari ya waye kana iya yi قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان ابن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أخوه عبد الله لا بأس به قال وسمعت محمد يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة قال وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري kaga wasu mabuta ilimi daga mabuta kufa suka ce mutum zai iya yin wutiri din ko da rana ya fito an gane ko ko da rana ya fita zai iya yin babu ma ja fi mu bada ratin subhi bil wutar hadisan da yazo cewa ka girga asbahin da wutar kai wutar kafin alfijir ya geto حدثنا عمر بن مني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال حدثنا عبيد الله عن عن ابن عمر ان النبي قال بادروا الصبح كرجعي الصباح بالوتر كي وتر كافر الفجر يجيتو حدثنا الحسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن يحيى بن أبي كثير أن نظر عن أبي سعيد الخدري قال قال أوتروا قبل أن تسلوا كي وتري كافين كافين الصباحي ونكر حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال إذا طلع الفجر إذا الفجر يكيتو إن جاء النبي فقد ذهب كل صلاة الليل لوكتين صلى كون كون صلى الدري قيام الليل لوكتين سياتتي ده وتر ده با أبو قال والوتر لوكتين وتر يا فتا فأوتروا كي وتري قبل طلوع الفجر كافي كيتو الفجر قال أبو عيسى وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ وروي عن النبي أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح to jama'a wayannan babi guda biyu ne a jere sun ci karo da juna babin da ya zo kafin wannan shine hadisin da ya kana Abu Sa'id al-Khudri da wasu hadisai manzo Allah ya ce duk wanda bai samu yayi wuturi ba ko da gari ya waye ya wuce ko da rana ya fita ya wuce an gane ko kuma hadisan sun inganta sannan kuma a nan gaba kuma gashi mun sai karanto hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin Ibn Umar su ma duk sun inganta da wanda ya zo cikin musulun da wanda ya zo cikin musulun na Imam Ahmad cewa fa duk wanda bai yi wuturi ba har alfijir yake to to ba shi da wuturi ba a bukata lokacinsa ya wuce to sai malamai suka ce wa'ina hadisai biyu kamar sun ci karo to amma kowanne akwai inda za a zashi kuna ji wanda bai yi wuturi ba har alfijir ya keto ko har gare ya waye sun kasu gida biyu akwai wanda sakacinsa ne da musamman bai ne yi ba ina fata an gane akwai kuma wanda lalura wanda lalura shi ne biyu ya yi niyya shi ya saba yana tashi tsakar dare ko sulusun dare na ƙarshe sai kwanta da niyyar in ya tashi a lokacin sai ya wuce sai bai tashi ba barci ya galabce shi sai ya tashi alfijir ya geto ko gari ya waye to ya halatta ya wuce sai hadisin da yake cewa a yi wuce ko gari ya waye zai karbe shi ko mantawa ya bai yi ba sai zai tuna ko lokacin a to yana iya yi da kaga hadisan masu yin ishara da wanda barci ya galabce shi ko ya manta kun gane wannan hadisin da ko yace idan alfijir ya keto lokacin kowane sallah ya wuce har wuce ba a bukatar kai ko kai ba za a karba ba ana nufin ba barci ba ko ba ka bata gangan ba ka sa a ranka ba ba mantuwa ba to da zarar alfijir ya keto to lokacin sa ya kure ko kai Allah ba zai karba ina ba an gane wannan bayani kaga hadisan sun hadu babun ma ja la wutrani fi lailatin ba a wuce biyu a dare daya din da ba a sarakuna biyu a gare ɗaya lokaci ɗaya ko da ka ji biyu akwai sarkin hausawa akwai sarkin fulani akwai sarkin karekaru akwai sarkin wane ne to a gidan sarki dai ba wai sarki ake nadawa ba ana ce masa chairman <laughs> na yare kasa ina fata an gane sai za ga ba zai jiniyarsa ba da su da shi sarki to ba a wuturi biyu a dare daya karka ce kai don son lada ka san shi da zai samu zai wutar biyu a dare ɗaya ne in eh, ya shagaltu da hadisin da ya ce ka sanya sallar ka na dare ƙarshe zan wuce to yana isha na ga kai ba zai tashi cikin dare ba sai ya wutarin sa ya kwanta sai ya tashi irin kafin alfijir ya to can dare sai ya ce bari ya yi nafi fulu ya yi nafi fulu sai ya ce to an ta ai ƙarshen fila ya zama wutar sai ya ƙara wata wutarin ga ya yi wutar biyu ba to ba wutar biyu a dare da حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال سمعت رسول يقول لا وتران في ليلة النبي يقول با وتري بيو أدري واختلف أهل العلم قال أبو سعد هذا حسن غريب واختلف أهل العلم في الذي يتر من أول الليل ثم يقوم من آخره to don wani hadisin sai mabuta ilimi suka yi sabani wanda ya wuturi a farkon dare sannan Allah ya kaddara ko ya tashi karshen dare majid karanta mu bakin eh ban ji ba hadisi na nawa in kawai nuna ba na to ai ka dade kana tabbaci ka samu filo ka kwanta na na'am ka nemo sai ka nuna mu wurin kaji na'am fara'a ba'du ahli ilmi min ashabi nabi wasu ma buta ilimi cikin sahaba annabi sai suke ganin wa man ba da da wanda suka bi su baya kai wutri farkon dare sai ka tashi sakar dare sai suka ce nakdal wutir kawai ka warware wuturin bayan ka karya wuturin da kai a farkon dare ka yi isha sai kai wuturi sai ka tashi karfe ukun dare kawai ka lalata wuturin da kai ya za ka lalata kwamfuta za ka shiga wa ƙalus suka ce zifu ila ya rakata kawai sai ka ƙaro na a ɗaya da niyyar me ka jingina wa wancan wutar Wai salli ma ba zalau in kai raka ɗaya ka sallame wannan ɗaya ya haɗu da wancan ɗayan wutar ba sun zama biyu ba sai ka ci gaba da nafilfilonka in ka kammala nafilfilonka sai ka rufe da wutar la'ana la wutra ne fi lailatin da ba wutra biyu a tare da wa huwa alladhi dhahaba ilayhi ishaq shine abin da ishaq ya tafi to amma malamai suka ce wannan magana ai ya zama bambara kwai ya zan yi sallah in kwanta in barci alwala na ya warware in zai sake tashiwa yin alwala in kara kaɗa wani ce ya mannu da wancan wannan wani irin sufa gulu aka samu kowane irin kuran karfe ne wannan wanda ya jawo wancan raka ko kurar sallah an gane ko wa qala ba'du ahli ilmi ka samu rin ne eh? ba shafi ba ka zo ka nuna mun kawai wa qala ba'du ahli ilmi to zan tambaye ka anjima kaɗan ko kawai watsa maka wannan ruwa kai barci wasu ma'abuta ilimi suka ce min ashabi nabi wa ghairi idza autara min awwalil layl eh wutri farkon me dare an gane ko idza autar awwalal layl in ya wuce min awwalil layl a farkon dare thumma namu sana ya barci thumma qama min akhir layl sai tashi karshen dare fa ina yusalli ma badala ya salla yadda ya so wala ya udu wutra wutrin sa bai warware ba wa yadau wutra ko alama kana ya bar wutrin sa a yadda yake to jama'a wannan magana shafi inganci kai ka doka eh, ka doka ba za ta cikin dare ba ana isha'i sai kai wuce sai Allah ya saka ta cikin dare sai aka ce ka ci gaba da ka. in ka kammala ba sai ka yi wata wuturi ba sai ka barta haka ba ta liz yana hannun Allah ba sai ya dauko wuturi ya makala maka a gaci wajen shi ba wuya <laughs> ina ba za an gane dan yace wa huwa qawlu sufyan ath-thawri wa malik bin anas wa ibn mubarak wa ahmad wa hadha as-sahh imam tamu zai ce wannan shafi inganci li ana qarwiya min ghairi wajhin anna nabi kan sallah ba da wuta an rawaito ta fuska ba ɗaya ba biyu ba annabi yayi sallah bayan wuta ta ji yayi wuta ya ga yayi wata nafilfili a zaure wannan Ke kenan Allah ne zaka bar masa shi zai dauko ya kawo masa karshe حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعد عن ميمون بن موسى المرئي عن العزى عن امي عن ام سلمة ان النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين النبي صلى ركعه باين وتر to ya za a hada shi da hadisin ku sallar ku na dare karshe wuce eh wannan sallar da annabi yake yi bayan wuce raka biyu yana yin su daga zaune hadisin da yake ku sanya karshen sallar ku na dare wuturi shine a tsaye amma bayan wuturin kana iya yin ame a zaune raka babu ma a fil wutri ala rahila bayanin da yazo ana wutri akan dabba akan raƙumi حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس أنا أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت أمشي مع ابن عمر في سفر إلى تفيها تعريض ابن عمر أبلغره فتخلفت عنه سينا سيا أبايا وقال سيدي أين كنت إلى كسن شيء فقلت سيدي أوترت وتري ني suna tafiya da abdullahi da umar kuna ji kowa akan dabbarsa sai shi ya tsaya a baya abdullahi da umar ya dauka bawali zai ce sauka ya kan dabbar mai. Ya yi wuce sai ce su kuwa su kuwa je tarar da abdullahi da umar sai abdullahi da umar ya ce, ina ka kasance sai ce na tsaya a baya ina wuce fa sai ce alaysa salaka fi rasulillahi uswatun hasan shin baka da kyakkyawar abin koyi wajen annabi ne ra'aytu rasulullahi yutiru ala rahilati daga annabi na wuce akan umar ta kawai sai ka ce mun zai wuturi sai mu daina hiran muna tafiya kan jaki mu da ragonmu ka yi kabbaranka kana ishara ishara wanda ke da ko da ba wai bulaguro ne na abin tsoro ba kana iya nafila akan dabbarka amma in farilla sai ka sauka kai sai dai in wurin akwai hatsari ba za a tsaya ba to farilla ma sai ka yi sa kamun hawa to wa in khiftum farijalan aw rukbana قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو يسوع حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته suka ce mutum yana iya wuturi akan yanzu kamar mutanen hujji dinnan da kuke zuwa karatu in kun je hau mashin naku mutum sai iya wuturin sa yana tuki mashin ko ko ta ina ka fuskanta yayi ko sai kai Allahu akbar ba sai ka rike girjin ka ba za ka rika murda totin na mashin kana alhamdulillah ka karanta fatiha ka karanta sura sai ka dan tsuguna da kai ka dan ruku'i Allahu akbar sami Allah sujada ban ce ka sa goshi a tanki ba sai ka dan tsuguna da shi ka dan kana kallon wutar yayi kuma kana da ladan ka raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan mala ya ci gaba da cewa wa gaza ba'du alil wa ghairihim ila hadha wa ra'a an yukra rajul ala rahilati wa bi yaqulu shafi'i wa ahmad wa ishaq wa qala ba'du alil ilmi la yukra rajul ala rahila wa idha arada yukra nazala wai wasu ka ce mutum ba zai wutare akan dabba ba yana sai wutar wai nazala ya sauka fa autara alal ard ya yi wutare a kasa to wani ai sun saba annabi annabi yayi ko ya nuna halacci ayi wa qawlu ba'du ahli al-kufa babun ma ja fi salati duha bayani da yazo akan sallar walaha sallar hanti حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان ابن أنس عن أمت عن أمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله من صلى سنتي عشر ركعة wanda ya sallar hantsi yi dozin daya sha biyu biyu sallama biyu sallama har sha biyu bana Allahu lahu kasran Allah zai gina masa bene min zahabin na zinari fil jannati janna. amma hadisin da'ifi ne qala wa fil an ummi hali an samu hadisi daga ummi hali ummu hali rada kai fatu makka ta je gida da ta da shi yayi sallar hantsi وأبي هريرة ونعيم بن حمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وأتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فنا أم هاني يا إنغانتا na ابو هريره shi ba النبي ce annabi ya على الاقل alal akali raka'a biyu sallar walaha mafi karancin raka a biyu iya yawa takwas wasu wasu ka ce sha biyu da akwai hadisi a sunan al-kubra wannan kenan sada kuma haddasa abu موسى محمد بن مثنى قال Muhammad bin Jafar, جعفر قال اخبرنا شعبه على bin Murra. Ko ba كما ba? ام حاني عن عبد الرحمن بن ابي Laila, قال ma akhbarani ahadun annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya bani labari ni a bangare da in ji shi abdurrahman ibn abi laila sai ummu ita ne ta ban labari akan annabi na sallar walaha sallar walaha daga bayan fitar rana gaba daya kamar bakwai bakwai da rabi rana ya fita har zuwa kafin rana ya zo tsakiya har zuwa dab sha biyu sai ka tsaya duk lokacin anna rasulullah dakhala baitaha yawma fati makka ran da aka yi fatu makka annabi ya shiga gidanta fakta sala yi wanka fa sabbaha samani raka'at sai sallar walaha raka'o'ina takwas ma ra'aytu sallaqatun ban taba ga adabi yayi sallah kwata kwata ba a khaffa mina wanda ya fita sassauci wanda ya nuna sallah wala haba wai ana son ka rika jan dogon sura an gane ko in ka zo sallah wala ha ai irin su eh, surori daga irin su alam nashrah alam tara kaifa su wattiri su duha, su wal su alam nashrah laka sadra su alam tara kaifa su falaki suna ga jarjarun surori an gane غير أنه كان sai ركوعه fa didda baya tsanantawa amma yana cika ruku'i mai kyau su jada don ga wani sai Allahu akbar Allah yana yin sa kuma yana bawa kowane rukuni hakkinsa قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هاني واختلفوا في نعيم فقال بعض نعيم ابن خمار وقال بعض ابن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن همام والصحيح ما كان ما في إنجاز ابن همار وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن حماز يا وهم إيوه يجي ابن حماز يا إيوه كسكري يا كواتي ابن حماز إيه، حمار كي واخطا فيه ثم ترك فقال النعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى واخبرني بذلك عبد بن حميد عن ابي نعيم حدثنا ابو جعفر السمناني قال حدثنا ابو مسير قال حدثنا اسماعيل بن اياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء او ابي ذر عن anillahi tabaraka ta'ala wannan hadisul qudusi ne an samo daga Allah Allah ta ibnu adam ya kai dan adam irka li arba raka'atin kai mu raka'a hudu awwalan nahari awwal min awwal nahar a farko yini da safe kai mu sallar hantsi in ji Allah raka'a hudu biyu sallama biyu sallama in kamun in ji Allah akfika akhirahu zan baka kariya har karshen yini zan baka kariya zan baka sa'a zan baka dukkan alkhairi har zuwa ƙarshen yini wani hadisu kudu su imamu amur ya kawo cikin musnad labirani na cikin musnad da shamiyyi na abu na'im a cikin hilyatul auliya حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زري أن حس ابن كهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله من حافظ على شفعة الضحى wanda ya kiyaye shafa'in hantsi ai hantsi da maraka biyu ake babu wuturi ciki biyu wafira lahu dhunubuhu za a gafata masa zunubansa wa in kana mithla zabadil ba ko da kamar kun farko ne wannan hadisin shi bai inganta ba qala abu isa wa garrawa wa ki'un wa nadru bin shumaili wa ghayr wahir min al a'imma hadha al hadith anna has ibn qahm wa la na'rifu illa min hadith حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو مح... حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي يصلي الضحى النبي صلى ولها حتى نقول لا يدعو har muka ce baya fashi wa yad'u ha in ya fara fashi hatta naqulu har mu ce la yusalli baya yin ta wannan hadisin shi ma bai inganta ba duk da lokacin da muka saba ba mu kai ta ba masha Allah mun samu hadisai 36 sai mu tsaya nan don muna son muna da aure da zamu daura a nan insha Allah ta'ala abu na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladarsa kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya fi mana kashe mana na'ura usmanu me kace